الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسمنا أشرين دبير كينا أتكون للتافي مع البركة موطأ إمام مالك wanda muke fara shi a yau sha hudu ga watan muharram na hijira ta annabi sallallahu alaihi da takwas wanda ya dace da biyu ga watan biyu miladiya 2007 a <clears throat> za mu dawo wannan darasi namu bayan yankewa mai tsawo tun lokacin da muka tsaya cikin sha'aban karshen sha'aban aka yi koma tafsir saboda shigowar ramadan sannan kuma a bayan sallah an yi darasi biyu ko cikin shawwal to alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muke karantawa ya haskaka kwakwalen mu da gaban mu da hasken sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke karanta ta a cikin wannan littafi mai albarka Imam Malik yace wudu'ul junubi idza arada an yanama aw yat'am qabla an yaghtasil wudu'ul junubi alwalar mai janaba aljunubi a shine sunan wanda janaba ta same shi aljanaba kuma kamar yadda ya gabata shine wato babban rashin tsarki babban hadas babban kari wanda yake baya gushewa sai da wanka wanda sababinsa abu biyu ne imma jima'i wa imma fitar mani na'am eh an tsallake babi daya باب واجب آه، واجب الغسل اذا التقى الختانان تو ناي تلكي إيه؟ تو الحمد لله نعم نعم نعم أن عمر بن الخطاب na'am ah, bismillahir rahmanir rahim imam malik yace wajibul ghusli idza iltaqal khitanan wajibul ghusli wannan babi yana yana bayani akan wajabcin yin wanka idan iltaqal khitanan idan wannan sababin ya samu shine saduwar kaciya guda biyu fatun kaciya guda biyu al asalin ma'anar khitan shine kaciya sai kuma ake amfani da shi wajen ita fatar da ake yankewa in an yi kaciyar da kuma fatar da take bayyana in an yanke fatar kaciyar wadda ta yi saura to alkhitanan khitan wato kaciya guda biyu wacce ce ta farkon wacce ce ta biyun ta farkon ta namijin ta biyu kuma ta mace wato ma'ana idan al'auran namiji ta shiga cikin ta haɗu da al'auran mace yadda zai zamanto cewa fatar da ake yankewa da take da take saura a jikinsa in an yi masa kaciya ta haɗu da fatar da ya zamanto cewa ita ce take rufe gaban mace wanda idan mata da aka yi musu kaciya ita ake yanke samanta wato wanda yake shine daidai mashigar wato mafitar daidai kan mashigar inda ɗa yake fitowa to idan fatar kaciyar namiji ta taɓa wannan fatar ta jikin mace to akwai wajibul ghusl akwai wajabcin yin wanka wannan shine sababi na farko daga sabubban janaba wanda haka ya same shi shine zai zamanto ake ce ake ce masa a shari'a ya zamanto aljunub wanda ake mai wanda yake mai janaba daga wato ijtinab daga nisanta daga aljan wato gefe wato ana mai da shi a gefe saboda al'adar wanda yake janaba wanda yake janaba ana nisantarsa mala'iku ma suna nisantarsa har sai wannan hukuncin ya kau daga gare shi to wato wannan zai mana bayanin a wannan zai mana bayanin abin da ya zo a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fatoyin sahabbai na wannan hukunci imam malik ya ce ni yahya an malikin an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyab أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إمام مالك يرويته دقى مال منسى محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري آه إمام أهل المدينة عن سعيد بن المسيب دقى سعيد بن المسيب المخزومي babban malamin tabi'i din nan ɗaya daga cikin fukaha usaba'a wanda labarinsu ya sha gabata a gare mu shi sa'id ibn al-musayyab ya ruwaito cewa Umar ibn al-Khattab al-Khalifatur Rashida Amirul Mu'minin da Uthman ibn Affan shi ma Amirul Mu'minin da Aisha Aisha Ummul Mu'minin Ummu Abdullah As-Siddiqa bintu Siddiq zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam matar Annabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna dukkanin su sun kasance suna fadi wato wannan shine maganar tasu da suke fadi idza massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl idan kaciyar namiji ta taɓa ta shafi kaciyar mace wanka ya waje ba wannan wato shine shine hukuncin da suke faɗa wannan kaga shi ake cewa al-athar al-mawqufa al-hadith al-athar al-mawquf wato magana ta sahabi magana ta sahabi a idan suka yi ijma'i sahabbai magana su hujja ce in suka yi sabani kuma sai a yi ijtihadi to nan wajen waɗannan sahabbai wanda daga cikin su hadda guda biyu daga cikin khulafa'ur rashidin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da abi sunnar su mm, yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin mm, ku riko da ku yi wato na umartan ku da ku lizimci sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu to to biyu daga cikin halifofin shiryayyu suma su ma wannan shine matsayin su da Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda suke suka fi kowa sanin irin wannan abin tunda wa yake sanin halin wannan hali na asiri tsakanin miji da mata in ba fiye da matar to ita ta san wannan abin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to dukkanin su ga matsayin su kan cewa kowannen su ya ce idan wato ai wato wurin da ake idan wato al'auran namiji ta shiga cikin al'auran mace wannan shine ake cema ma mazibul hashafa domin mas'id alkhita wato kan wajen kaciyar namiji ba zai sadu da wajen kaciyar mace ba sai an samu mazibul hashafa sai ya zamanto kan al'auran namiji ya shiga cikin al'auran mace ya shiga cikin gaban mace shine za a samu wannan to shi yasa ma shi ne ake wani lokaci malamai suka yi kinaya da shi da ce masa maghibul hashafa wato bacewar kan gaban namiji a cikin gaban mace wanda yake hukunce-hukunce suna biyo bayan wannan aiki masu yawa an kirga waɗansu malamai sun kai su hau wajen guda goma nan an faɗi hukunci wanda yake shine babba babba daga ciki shine hukuncin tabbatar da wajabcin wanka wato idan mutum wannan abin ya same shi wanka ya wajaba a kansa wanka ya wajaba a kansa ko da kuwa ko da kuwa ya yi mutuwar shahada ne shahidi ba a masa wanka ba a masa wankan gawa to amma idan ya mutu da janaba matarsa ta zo ta shaida cewa ai ya mutu da janaba to sai ya masa wankan janaba amma ba za a masa wankan gawa ba shi yasa kaga hanzala wanda ya shahara da cewa ghasilul mala'ika wanda a wajen yakin Uhud yana cikin saduwa da iyalinsa ya fita ya bazama ya shiga fagen fama ya ce wajen jihadi aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga mala'ikun Allah sun daga shi sama su ne masa wanka saboda Allah ya san yana da janaba mala'iku sun dauke shi yasa ake ce masa ghasilul mala'ika wani lokaci kuma ce masa al-ghasil wanda aka wanke shi wanda aka yi masa mala'iku suka yi masa wankan janaba to wannan sababi in ya tabbata wajibi ne a yi wanka ah, abin da ya sa abin da ya sa ya zamanto cewa hadisan da za su zo baya za su bayyana mana dalilin da imam malik ya zamanto cewar ya bayyana wannan ya bayyana matsayin wa'annan sahabbai saboda matsala ce wadda yake sahabbai sun yi sabani a cikinta sabanin ya yi ƙarfi kwarai da gaske tsakanin sahabbai to shi yasa imam malik ya fara da kawo maganar manya-manyan malaman madina su ne umar kowannen su shine imam a zamaninsa umar ibn al-khattab sannan usman bin affan sannan kuma wadda yake ita ce marja'i ita ce ake komawa gare ta wajen hukunci sanin irin wannan ita ce aisha hmm. yanzu abin da ya shafi abin da <clears throat> mayaka ne suka sani kaga mayaka za a tambaya amma abin da ya shafi irin wannan al'amari na cikin gida hmm, al'amari na kwanciyar gado to ba wanda suka cancanta a ce an tambaye su irin aisha radiyallahu anha to shi yasa sai imam malik ya fara da shi ma kawo maganarta dan ita hujja ce a nan wajen hujja ce a nan wajen kamar yadda wata ran ita da aka tambaye ta kan yaya annabi sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen shafar shafa akan khuffi sai ta ce je ka tambayi ali je ka tambayi ali ibn abi talib domin shine koyaushe yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tafiye tafiyensa saboda wannan abu ne wanda yake ta san ya fi ta sani to haka sahabbai suke ba sa ba sa ba sa azarbabi ba sa karambani wajen yin fatawar abin da yake sun san ba ta hasusun su bane ba fagen su bane sai su maida abin ga wanda yake sun san shine mafi sani a nan wajen to a wajen sha'anin abin da yake faruwa na al'amarin iyali Aisha ita ce mafi sani shi yasa ita ya kamata a maida al'amarin gare ta shi yasa Imam Malik sai ya fara da kawo maganarta kuma ya kawo maganar masu hukunci wanda gare su ake komawa wajen sanin abin da al'umma suka yi ijma'i a kai su suke cewa wannan shine hukuncin Allah dukkan wanda ya sabani ba mai da sabaninsa ba ya shiru su ne sarakuna sai ya kawo maganar amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab da amirul mu'minin Uthman ibn Affan haka shugabannin musulmi suke su ne suke a ɗaya daga cikin rahamar Allah ga al'umma da samun shugaba musulmi na gari shine maganin saɓani. Mm, maganin saɓani ko da wato wani yana da ra'ayi daban amma domin al'umma ta tabbata akan hanya madaidaiciya kai ya haɗu to wannan ba zai yiwu ba sai idan akwai mm, shugaba adali mai mulki wanda zai ce ga abin da za a kasance a kai kar wani ya fatawa ba da wannan ba saboda haka in ma ra'ayinka bai tabbata akan wannan ba sai ka je ka yi kaifi fi khasati nafsi kai da kanka da waɗanda suke tare da kai amma ka fito fili ka ce ka yi fatawa sabanin abin da al'umma take a kai to in akwai in akwai shugaba adali sai ya maganin ka domin ka kawo fitina a cikin al'umma ka kawo rarrabuwar kai wannan shine hikimar shine wato falalar Allah ga al'umma da samun shugabanni adalai a cikin al'umma ah, riwayoyin da za su zo daga baya za su yi mana bayanin irin abin da ya faru na irin na sabani tsakanin sahabbai na'am Thank you. قالت ما مثل الفروج مثل الفروج مثل هي كذا تصبر فيصبر معها إذا إذا جاوزت إذا جاوز الكتاب الكتاب وقد وجبت Uh, imam malik ya ruwaito wannan hadisin daga malaminsa salim ibn abi umayya salim maula wato abin nadr maula umar ibn ubaidillah ɗaya daga cikin malaman tabi'ai uh, an abi salama abu salama ya shahara da sunansa da kunyarsa ana sabani waɗansu ce sunansa Ismail waɗansu ce sunansa Abdullah waɗansu kuma suka ce a'a sunansa din dai Abu Salama sunansa shine kunyarsa Ibn Abdurrahman Ibn Auf dan Abdurrahman Ibn Auf sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam zuhuri ne ba zuhure ne bi ma'ana wato daga cikin Qurayshawa yake ba maula bane yana daga cikin manya-manyan malaman Madina sai dai matsayinsa a ilimi bai kai matsayin sauran sa'o'insa ba irin su sa'id ibn al-musayyab ba don komai ba sai don saboda yana an ce yana da yawan wato a muraja'a da musu da tattaunawa ta ilimi ta musu tare da ibn abbas shi yasa bai samu karatu kamar sauran su sa'id ibn al-musayyab ba akan faɗo na amma duk da haka babban malami ne da ya tara ilimi mai yawa ya kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawa wadda ta zo daga Aisha da Abu Huraira radiyallahu anhuma ya rawaito wannan hadisin ya iqal yace sa'altu Aisha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yujibul ghusl yace na tambayi Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam menene yake wajabta yin wanka wato wanka na janaba faqalat sai Aisha tace hal tadri ma masaluka ya Aba Salama kai ka san kuwa menene tamkarka ya Abu Salama menene misalinka me matsayinka ka san kai wani irin mutum ne tukuna buga maka misali ta ce matsalul farroj yasma'u diyaka ta tasruh fa ma'aha kamar ɗan tsako ne ya ji zakara na cara shi ma ya ce zai yi kyara kamar yadda zakara yake cara ko ake cara ko cara cara eh. kamar zaka ɗan tsako ɗan tsako ina shi ina yin cara eh ina ɗan tsako ina yin cara to wato tana ce masa kai ɗan ƙarami ne cikin malamai idan ana maganar matsalar ilimi bai kamata ka shiga ba ka kyale malamai su yi amma kai kana da karambani eh, da ɗan karamin ilimin ka kana so kai ma ka shiga cikin sawun malamai to wannan ladabtarwa ce da malami ya kamata ya mara ɗalibi idan ya ga yana yawan a ɗage ya ce inda tsawonsa bai kai bai ce shi ma nan tsawon zai kai eh. sai a dan rankwashe shi a ce abin nan tsuguna kuma baya baka kai nan wajen ba wato saboda wannan matsala ce da sahabbai suke ta saɓani a kai la'alla aisha radiyallahu anha abinda ta gani daga gare shi kenan wato yana kutsawa cikin wannan matsalar da neman yayi tarjihi bayan shi ba ahali ne ba neman ya rinjayar da maganar waɗansu akan maganar waɗansu shi sai ta yi masa wannan tambihi cewa kai fa misalin ka san fa ga matsayinka eh, to sannan sai ta ba shi ansa tace ce jawaza al-khitan faqad wajaba idan wato kan idan fatar kaciya ta namiji ta wuce inda fatar kaciyar mace take faqad wajaba al wanka ya wajaba to wannan abin da yasa wato sahabbai sun yi sabani domin a da a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi innamal ma'u minal ma innamal ma'u minal ma ruwa ba a yin wato ba a shafa ruwa ai wanka sai idan an fitar da ruwa sai idan an fitar da mani sai idan an fitar da mani har haka ma wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya je quba yayi sallama wajen wani daga cikin sahabbai sai ya ganshi ya fito da alamar cewa ya ya ya yanke shi daga wani al'amari ya fito da alama yana ganinsa sai ce ka annana a ajalnar rajul ya ce bisa dukkan alamu mun sanya wato mun raba mutumin da mun sanya shi yayi gaggawa bai gama biyan bukatarsa ba ya fito wato ma'ana yana saduwa da iyalinsa ji sallamar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yanke ya taho ne sai ce ya tambaya yaya zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya wanke azzakarin sa ya alwala bai ce masa ya wanka ba kuma wannan ya zamanto shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman sahabbai musamman daga cikin al'ansar hatta imam hatta daga cikin wato hikimar imam malik da ya kawo maganar usman kenan saboda zaid ibn khalid al-juhani ɗaya daga cikin sahabbai ya ruwaito daga sayyidina ya ruwaito cewa ya tambayi sayyidina usman idan mutum ya sadu da iyalinsa sai ya gaji ya zamanto kafin bai riga ya ya zubar da maniyi ba bai riga ya yi inzali ba sai ya dena ya fasa me zai yi sai ce masa ya wanke gabansa kawai ya yi alwala ma'ana ba sai ya wanka ba wannan sayyidina Usman shi yake faɗa kuma suka dangana wannan fatawa daga ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fadin sa innamal ma'u ma daga cikin sahabbai da yawa hatta min ahlil madina akwai wanda suke faɗan wannan irin su zaid bin sabit kuma su ma suka ce sun ji daga wajen manya-manyan su ne musu manya-manya zai bin sabit ansari ne yace ya ji wannan fatawa daga wajen manya-manyan mutanen ansar irin su ubai ibn ka'ab manya-manyan malamai wanda yake mahaddacin al'kur'ani ne malamin al'kur'ani babban malamin ansar ya ji shi fatawar da yake kenan to sannan na umar ya ce masa kai makiyin kanka ka daina wannan fatawar hmm? sannan ya ce shi dai dole na umar ya ce zai yana neman a warware wannan matsalar a gama menene matsayi na hakika akan wannan sai na ali ibn masa ya amiral mu'minin mutanen da suka fi kowa ilimi a wannan babin su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aika a tambaye su sai ya aika aka tambayi yarsa hafsa sai ta ce masa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jawazal khitanu al-khitana faqad wajaba al idan dai wato kaciyar namiji ta wuce ta shige inda wato wajen abin nan kaciyar farjin mace yake wanka ya waje ba saboda haka yace to kan na sake jin wani yayi wata fatawa sabanin wannan kan na sake jin wani yayi fatawa sabanin wannan to amma duk da haka waɗansu sun tsaya akan wannan shi yasa kake ganin irin su Abu Salama suke tambayar Aisha domin watakila waɗansu wannan abin da ya faru a majalisin Sayyidina Umar bai isa gare su ba haka zalika hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su isa gare su ba domin akwai hadisai wanda Imam Malik nan bai kawo su ba daga ciki akwai hadithin Abu Huraira radiyallahu anhu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qa'ada baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl kutankucin wannan lafazin ma an ruwaito daga hadithin Aisha radiyallahu anha wato idan mutum ya zauna tsakanin sassan mace guda hudu eh, wannan an yi saɓani wajen fassara shi waɗansu dai sun fassara da cewa hannayenta da cinyoyinta bi ma'ana dai wannan kinaya ne na wato saduwar iyali idan mutum wato ya zauna ya sadu da iyalinsa sun jahadaha sannan ya wato ya wahalar da ita bi ma'ana ta hanyar wato yin saduwa din faƙad waje balgusul wanka ya waje ba. mafhumi wato ko da an yi inzali ko ba yi inzali ba wannan kaga nassi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shafe abin da ake fahimta daga wancan hadisin na inna ma'u minal ma' domin wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ma'u minal ma wato ruwa baya wajaba a yi amfani da shi wajen wanka sai idan an fitar da ruwa wannan shine mantukin hadisin wato ana yin wanka wato sababi ɗaya daga cikin sababban yin wanka shine fitar da maniyyi ko ba haka ba wannan shine mantukin sa to idan ba a fitar da maniyyi ba fa wannan hadisin mafhumin sa ya nuna ba za a yi wanka ba ma'ana idan babu fitar maniyyi babu wanka hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya share shi idan idan ba a fitar da mani ba amma an samu saduwa al'auran namiji ta shiga cikin al'auran mace to wannan ma ya wajabta wanka saboda haka sabubban wanka sun tabbata da abu guda biyu kenan da mantukin wancan hadisin na innamal ma'u minal ma' da kuma mantukin wannan hadisin na abi huraira da aisha idza jawaza al-khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl to waɗannan abubuwa guda biyu su ake ce ma janaba wanda kowanne daga cikin su yake sabbaba babban kari wanda mutum ba za a sifanta shi da yayi tsarki ba idan bai yi wanka ba kuma da wannan sunnar da aka yada ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to aka yi maganin sabani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yake nuna mana cewa za a iya samun sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda ma suka yi zamani da shi ya zamanto sunnar ta buya gare su ya zamanto ba su santa ba yanzu dai gashi manya-manyan malamai na tabi sahabbai daga cikin ansar ba kuma ɗaya bane ba biyu ba kamar yadda zai bin sabi da ke cewa umumatun li min al ansar bafannina na ansar daga cikin su akwai ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab babban malami masanin alqur'ani wanda saboda saninsa da alkur'ani lokacin da da sayyidina Umar ya zo zai sanya ayi sallar tarawi wanda ya sanya ya rinka imam musulmi sallah sallar tarawi ubai ibn Ka'ab ya sanya saboda duk cikin sahabbai yana ganin yafi kowa sanin alkur'ani amma wannan sunnar ta buya gare shi bai santa ba daga baya kuma da ta bayyana gare shi sai suka koma sai suka koma suka yi aiki da abin da ya tabbata a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda yake nuna mana cewa kenan koyaushe har a koyaushe abin da yake maganin saɓani hmm, abin da yake maganin saɓani in dai ni ana in dai wajen neman gaskiya ne to shine a koma ga sunna a koma ga sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kun yi saɓani cikin wani abu komai kankantarsa shine ma'ana fi shay'in aka ya kawo shi da nakira at-tankir littahqir komai kankanta sa komai wulakancin sabanin idan kuka yi tsakanin ku ya ku musulmi farudduhu ila Allah kuma da shi zuwa ga Allah me komarwa zuwa ga Allah zuwa ga alqur'ani war rasul kuma da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shine as-sunna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kuna imani da Allah da ranar lahira saboda haka mai da sabani zuwa ga sunna shine yake maganin sabani wanda kuma yake nuna cewa gaskiya guda ɗaya ce ba wai cewa an yi sabani kowa maganarsa daidai ce ba a'a akwai gaskiyar guda ɗaya akwai qaul sahihi wanda yake haƙƙinka ka kokari kai ɗalibin ilimi ka san menene sahihiyar magana na'am wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi shi ma yana hikayar wannan sabani da muka abin da yake maganin sabani hmm, abin da yake maganin sabani in dai ne ana in dai wajen neman gaskiya ne to shine a koma ga sunna a koma ga sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kun yi sabani cikin wani abu komai kankantarsa shine ma'ana fi shay'in aka ya kawo shi da nakira at-tankir littafir komai sa komai wulakancin sabanin idan kuka yi tsakaninku ya ku musulmi farudduhu ila Allah kuma da shi zuwa ga Allah me komarwa zuwa ga Allah zuwa ga alqur'ani war rasul kuma da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shine as-sunna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kuna imani da Allah da ranar lahira saboda haka mai da sabani zuwa ga sunna shine yake maganin sabani wanda kuma yake nuna cewa gaskiya guda ɗaya ce ba wai cewa an yi sabani kowa magana sa daidai ce ba a'a akwai gaskiyar guda ɗaya akwai qaul sahihi wanda yake haƙƙinka kai kokari kai ɗalibin ilimi ka san menene sahihiyar magana na'am wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi shi ma yana hikayar wannan sabani da muka ambata da ke da ya faru tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ya ruwaito daga yahya ibn sa'id al-ansari daga sa'id ibn al-musayyib kabir daga abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais alashari daga cikin mutanen yaman eh, da suka zo suka yi suka zo suka musulunta a zaman bayan haibar mun taba karanta takaitattuwar tardamarsa cikin waɗanda na Umar ya tura shi basara ya zamanto gwamnan su wanda ke har muka ambata cewa ya kasance in an yi sallar asuba ba zai tashi ba sai ya karanta sai ya koya wa mutane alkur'ani ya karanta yana ja suna bi yana ja suna bi suna karanta har suka iya alkur'ani shi ta mutanen basra kira'ar su daga abu musa al-ash'ari suka same ta sannan daga baya koma ya zamanto gwamna a kufa a Allah ya bashi murya ta karatun alkur'ani daga cikin falalarsa shine ya samu neman gafarar manzan ya samu addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya gafarta masa ya taɓa roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ne ka roƙi Allah ya gafarta ma wana dan uwana yace Allahumma mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya daga hannu ma wajen addu'a yace Allah ka gafarta ma dan uwansa sannan yace ni ma ya rasulullah yace da kuma shi ma din Abu Musa din shi ma Allah gafarta masa Allah ya bashi dadin murya da in yana karatun ma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai su haɗu suna ta sauraro in aka gaya masa ce ai da ya san suna sauraro da ya dada kawata shi fiye da yanda suke shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bashi dadin murya irin dadin muryar Annabi Dawud zakin murya wajen karatun mm. eh masu jin waka zakin murya abin mu Allah ya baddala mana waka da wata fi ita ce wato ya baddala mana dadin murya da jin dadin sauti da ya fi shine sautin karatun alkur'ani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'an wanda bai waka da alqur'ani ba wanda bai rera alqur'ani ba baya cikin mu ya rera shi da ya karya murya da shi amma karye ya ce zai karya murya da shi ya rinka kwafan Michael Jackson da Bob Marley da sauransu a'a wannan abin nan abin abin asharare daban abin kuma mala'iku suke karanta shi suke jin daɗinsa daban mu namu na mala'iku ne ba na shaidanu ba shi abu musa al-ash'ari ata ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala laha yace mata laqad shaqqa alayya ikhtilafu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrin inni la u'zimu an astaqbilaki bi yace wallahi sabanin sahabban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta a gare ni sabani a cikin al'amari da nake da nake ganin girman da fuskance ki da shi al'amari ne mai girma ina jin nauyin na fuskance shi da ke na fuskance ki da shi faqalat mahu menene wannan abun ma kunta sa'ilan anhu ummaka fasalni anhu duk abin da zaka iya zuwa ka tambayi mahaifiyarka da ta tsuguna ta haife ka to ni ma ka tambaye ni tunda matan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mahaifanmu ne da suka tsuguna suka haife mu tunda Allah ya ce wa azwajuhu ummahatu ta ce duk abin da za ka iya zuwa ka fuskanci mahaifiyarka da ta haife ka to ni ma ka tambaye ni shi saboda al'amari ne wanda ya nuna kunya irin ta sahabbai al'amarin jima'i al'amari ne wanda yake ana kunya a kansa ba burgewa ba ne ka je ka ce kai ba ai ilimi ba a jin kunya ka je kai gaba gadi a'a ba a so Allah tunda ya ya saka ya ya saya kai ma ka saya hmm? kunya kuma tana daga cikin imani kunya tana daga cikin imani a cikin komai kuwa inda kawai ba a son kunya kawai da muka bayani shine kunya da za ta bar mutum da jahilci amma idan za a in za a kau da jahilcin kuma a samu kuma ai kunyar to yafi an gane ai kunya kuma a kau da jahilci kamar yadda muka muka karanta a hadisin Ali da Miqdad hmm? mun yi bayanin wannan fa'idar amma idan ya zamanto cewar ba za a yi dole a kau da kunyar in ba haka ba a zauna da jahilci to shi sai a sai a kauda kunyar a kauda jahilci domin zama da jahilcin ya fi sharri bisa rashin kauda kunya to yana jin kunya sai amma sai da ya shimfiɗa da ta gaya masa sannan sai ya samu sakewa sai ya ce ar-rajulu yusibu ahlahu mutum ne zai sadu da iyalinsa mai abin da yasa ake ce masa isaba shafa aibi ma'ana yana samun wato biyan bukatarsa yana samun biyan bukatar sha'awarsa thumma yuksilu sannan sai ya sai ya abin nan sai ya samu wato yankewar karfi wannan shine ma'anar aksala shine Aksalar rajulu idan jama'a thumma adrakahu futur falam yunzil ai sara za kaslin ya samu ya zamanto wato karfinsa ya kare ya sadu da iyalinsa sai ya zamanto cewa karfinsa ya ya kare ba zai iya ci gaba ba har ya zamanto kan cewa ya yi inzal thumma yuksilu wala yunzil sannan ya samu yankewa ya samu kasala ta karfin jiki ya zamanto bai yi inzali ba faqalat sai Aisha tace masa idza jawaza al-khitanu faqad wajaba al idan dai wato al ya wuce wajen khitan to wanka ya wajaba Al-Ashari sai abu Musa أبو موسى الأشعري يتي لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا yace ba zan tambayi wani wani wannan tambayar ba bayan ki har abada to kin warkar da ni domin wato alal khabiri saqata hmm? matsala ce wadda ka kai mata wajen masaninta hmm? ka kai ta wajen masaninta saboda haka in dai kuma ba fitina kake nema ba to shi zaka je kana sake wata tambayar sabanin ɗaliban ilimin na wannan zamani sai a je majalisun wannan zamani a ce a kan wakalla mai hukuncin jalsatul istiraha a ah, to ka gani malam shi ma yace ana jasatul istiraha ahlus sunna ne sai sake zuwa wajen wani malam mai hukunci jasatul istiraha eh to shi ma mun shi ma mun yadda da shi sai je wajen wani malam mai hukunci jasatul istiraha a ah, kai wannan bai gane sunna ba saboda ya faɗa wani abu hmm. to wannan ba shi halin ɗaliban ilimi ba in ka je ka kai ma wanda yake ka san shi ahali ne ya san matsala shikenan ka tsaya anan an gama to kamar shi Abu Musa ashari da yake malami ne masanin alkur'ani ya san yadda ilimi da hanyar ilimi take da yaje yayi tambayar tambayar tasa dan meye ba tambayar kwakwa bace ba dan ba tambayar ya san meye matsayin ka ba a a tambayar ya san meye hukuncin Allah haka malami haka dalibi ya kamata yanzu kai tambaya dan ka yayi makanka jahilci ka san me zaka bauta ma Allah tsakaninka da Allah ba kai tambaya dan ka san meye matsayin abin nan a meye matsayin malam ba me ra'ayinsa wani bangare yake cikin yan waye a'a wannan fitina ne to kaga shi yasa da ya samu abin nan sai ce to ni ko ban saki tambayar kowa ba bayan ki domin na riga na samu waraka to haka ya kamata ilimi ya zama to ilimi waraka ne kuma anan nan wajen kaga Aisha radiyallahu anha inda ta so in ta tashi bashi ansa sai ta bashi ansa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda tana da sunna daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kare kukanka kenan maganin rigima maganin dukkan wata wani sabani tace ai ga annabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunda ita ta ruwaito ita ma ta ruwaito hadisin idza qa'ada baina shu'abiha al-arba hmm, thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl ita ma tana da wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'a gare shi amma sai kawai ta gaya masa hukuncin saboda ta san cewa shi ya sani cewa ita ahali ne ta san menene hukuncin Allah wanda yake na daidai wanda akansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akansa ya mutu to haka zalika malami zai iya yin haka idan aka tambaye shi hukunci idan ya san wanda ya tambaye shi din ya riga ya san cewa ba zai masa fatawa ba sai da abin da yake ya sani tabbas to zai iya gaya masa fatawar kawai ba tare da ya gaya masa dalili ba amma idan ya san cewa wanda ya tambaya ɗalibi ne wanda yake shi ma zai iya sanin ya kamata a gaya masa dalili to in ya faɗi hukuncin ya kawo masa dalili ko kuma ya gaya masa dalilin ya gaya masa madogarar ma ki ɗaya mai da shi ya zuwa ga asalin sunna duk wannan ya danganta da hali din likulli ma abin nan a likulli maqamin maqal kowane kowane hali yana da irin abin da ya dace da shi na'am la yaral gusul akwai hadisin da ya gabata dinnan na muslim na abu musal ashari imam muslim ya ruwaito shi da bayanin yadda ma kissar take na sabanin kafin mu karanta wannan hadisin zan kara karanta mana shi abu musa ashari yake cewa ikhtalafa fi dhalika rahatun min wal ansar waɗansu wani taro na muhajirai na muhajirai da ansar sun yi sabani akan wannan mas'ala fa qala al-ansar la yajibu al-ghuslu illa min al-ma al-ansar suka ce wanka baya wajaba sai an fitar da mani wa qala al-muhajirun muhajirun suka ce bal khalata faqad wajaba al-ghusl suka suka ce idan dai an samu saduwa wanka ya wajaba qala abu musa sai abu musa al-ash'ari ana ashfikum fi dhalik ni zan kawo muku maganin abin ni zan kawo muku waraka fa qumtu sai na tashi fasta'zantu ala aisha na nemi izini na nemi iso wajen aisha ta bani izini in shigo fa fa li aka bani izini fa qultu laha sai na ce mata ya umma ya mahaifiyata aw ya ummal mu'minin ko kuma ya ce mata ya uwar mu'minai inni as'aluki an shay'in wa inni astaha wa inni ina so in tambaye ki kan wani ba amma ina jin kunya ki fa qalat la tastahi an tasal amma kunta sa'ilan anhu ummaka allati waladatka tace kada ka ji kunyar ka tambaye ni abinda zaka iya tambayar mahaifiyarka da ta tsuguna ta haife ka fa inna ma ana ummuk domin ni ma mahaifiyarka ce fa qultu ma yujibu al-ghusl me yake san me yake wajabta yin wanka fa qalat ala al-khabiri saqatat sai tace ka zo da tambayar wajen wanda ya santa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga a wannan riwayar sai ta masa sai ta bashi ansa da sunna sai ta kawo nassi tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jalasa baina shu'abiha al-arba wa massa al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl idan ya zauna tsakanin sassanta guda hudu kuma abin al'aurarsa ta shafi al'aurarsa wanka ya wajaba wannan kaga shi kenan abu musa al al-ashari ya wadata ya zama ya ce bai sake wata tambaya ba wannan hadisin kuma na biyu na gaba shi ma imam malik ya rawaito daga malaminsa yahya ibn sa'id al-ansari ɗaya daga cikin malamai hudu wanda muka ce ilimin madina yana hannunsu da yahya ibn sa'id shi yahya ibn sa'id da ibn shahab az-zuhri da bukair ibn abdullah ibn al-ashaj da kuma abin nan Abdurrahman ibn Hormuz al-Araj an Abdullah ibn Ka'ab maula Uthman ibn Affan daga Abdullah ibn Ka'ab maula Uthman ibn Affan wato baran Uthman bin Affan ne wanda Uthman bin Affan ya yanta shi anna Mahmud ibn Labid al-Ansari Mahmud ibn Labid Mahmud ibn Labid ibn Uqba ibn Rafi al-Ansari ɗaya daga cikin al-Ansar sahabbai kananan sahabbai domin mazala sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana dan shekara shida eh, dan abin da yake cewa kawai aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi zan iya tuna manzala sallallahu alaihi wasallam ya gunsurwa ya ya kuskura bakin sa ya tofa shi a fuskata abin da zan iya tunawa kenan kawai na annabi sallallahu alaihi wasallam amma da wannan ya zama to sahabi ya fi ya fi dukkan tabi'ai wannan abin kawai da ya je aka kai shi dan kankanin yaro zai iya tuna kawai kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gumtsu ruwa ya fesa masa a fuskarsa da wannan ya samu wannan martaba ta kasancewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tuna wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan haka da zai ruwaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai yi a ce ya ji daga wajen annabi ba ya ji daga wajen wani sahabi ne saboda za su hadisin sa mursal ne shi yasa daga cikin daga cikin kacici kacicin malaman hadisi suna kawo wannan su ce sahabiyun hadithuhu mursal sahabiyun sahabi ne amma hadisinsa mursal ne hadisinsa hadisin wanda bai ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam bane to sai su sai ce gashi Mahmud ibn Labid Mahmud ibn Labid sa'al zaid bin sabit ya tambayi zaid bin sabit zaid bin sabit mun yi tarjumar sa daga cikin wanda suka rubuta ma suke rubuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani suke rubuta masa wahayi idan an yi wahayi an saukar da aya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ka je ka rubuta ta a surar da ake ambaton abu kaza da abu kaza wanda shi sayyidina da ya kira ya dora masa nauyin nauyin rubuta alqur'ani shine wanda muka ce ya koyi yaran yahudawa cikin sati biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yahudawa suna rubuto min wasiƙa ba na sanin wani abin da suke faɗa kuma ba na amince musu a ce su ne za su rinƙa min tafinta je kaka koyi rubutu da karatu da yarensu hmm? ya je cikin sati biyu ya iya yaren ibriya cikin sati biyu ya iya mun hmm? kwakwalwa kenan irin wanda Allah ya haskanta ta da mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam eh hibru hibru akwai shi har yanzu shine hibru ai yaren isra'ila ba wanda ke cewa abin shalom in za su ce salam sai su ce shalom kusan yake yana da kama da larabci sosai da yake duk asalin su ɗaya ne duk asalin su ɗaya ne duk yaran zuriyar annabi ibrahim ya tambayi zaid bin sabit alin rajul kan mutum yusibu ahlahu da ya ike saduwa da iyalinsa sun yuksil sannan ya sannan ya zamanto kasala ta same shi wala yunzil ba zai yi inzali ba faƙala zaid sai zai ya ce masa Yartasil tasil ya yi wanka wato ya yi wankan janaba faƙala lahu mahmud sai mahmud yace masa inna ubay ibn ka'ab kana la yara al ya ce to ai ubay ibn ka'ab shi ba ra'ayinsa bane ai wanka ubay ibn ka'ab na gaya muku matsayinsa a cikin al-ansar babban malamin su ne masanin al-qur'ani ne a cikin sahabbai babu kamar sa a wajen ilimin ilimin al-qur'ani sai ya ce masa Toya yaya kai kuma zaka saba ma ubay ga abinda ubay yake faɗa فقال له زيد بن ثابت سي زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك أبي بن كعب يا يا شنزا يا ينكي يا كوما يا داو wannan ra'ayi ya dawo daga wannan magana ya canza magana ba irin yani yan siyasa suke cewa ya canza sheka ba canza sheka bane wannan wannan ya ga abin da yake mafi daidai ya dawo gare shi wanda yake haka malamai malamai dukkan malamai sun gaji wannan hmm? ba malami da ba za ka samu ga kaulin sa da ba ya canza ya dawo wani kaulin saboda kullum mutum ya samu karin ilimi zai rena da fatawarsa da yana fatawa lokacin ilimin lokacin bai san abin da yanzu ya sani ba saboda haka ba aibi bane a ce kai ku malaman nan kun fiya kun fiye canjin sheka ba canjin sheka bane in dai malami ne rabbani ka bar magana waɗanda suke canza ra'a suke canza fatawa da canzin da canzin maslaha da canzin yanayin ko da canzin da canjin yanayin rayuwa ko kuma da canjin hukuma hmm. da hana mulkin soja demokradiya haramun ce yanzu an dawo mulkin farar hula a ai dole ne a ji ai demokradiya hmm. to ba ma ba wannan ake nufi ba ana nufin abinda ulama'ur rabbaniyun suke in gaskiya ta bayyana ga mutum ya dawo gare ta arrujo ilal alhaq aula min tamadi fil batil dawowa ga gaskiya shine yafi cancanta ga mutumin Allah bisa ya ci gaba da tafiya akan ƙarya to ubay ibn ka'ab naza'a an zalik ya dawo daga wannan kaulin qabla an yamut kafin ya mutu hmm. shi yasa ko yaushe ake so a san mecece maganar malami ta ƙarshe hmm. shi yasa Allah ya sanya albarka a cikin mudawwanar suhnun an san mudawwana ta ra'ayoyin imam malik wadda idan idan ka ji a muktasar ya ce wa fiha to yana nufin a cikin mudawwana kenan babban littafin mazhaban malikiya abin da yasa Allah ya sanya albarka a cikinta saboda ibn qasim da asad ibn asad ibn furat ya zo ya tambayi ibn al-qasim ra'ayoyin imam malik ya rubuta su sai ya tafi da ita garinsu daga baya suhunun ya zo ya tambayi imam ibn al-qasim wa'annan tambayoyin da ke cikin na mudawwana din asad ibn furat waɗansu ra'ayoyi da ya manta ya faɗa ya faɗi cewa ga ra'ayin imam malik amma ya tuna cewa ashe ba wannan ne ra'ayin imam malik din ba ko kuma shi kansa ya faɗi ya ba da wata ansa daga baya ya bayyana gare cewa waccan ansar da ya bayar kuskure ce ya dawo ya zuwa ga daidai sai ya ce asad ibn furad ya zo ya gyara mudawwana dinsa a bisa mudawwana din su hunun asad ibn furad yake sai ibn qasim masa mummunan addu'a dan haka ba a amfana da mudawwana asad ibn furad ba wanda ma ya santa yanzu in ka ji an ce mudawwana sai ta suhunun saboda ko shi ana son mutum a koma ya zuwa ga abin da yake shine na shine na karshe da malami ya tabbata akai hmm? abu na karshe da malami ya tabbata akai domin koyaushe gaskiya ta bayyana gare shi abin da yake al'adar malamai mujtahidai dukkan a'imma dinnan malaman Allah ne su imamuna Malik Abu Hanifa Shafi'i Ahmad Asauri Auza'i da sauransu dukkanin su malamai ne masu tsoron Allah malamai ne na Allah akan tafarki akan siratul mustaqim to kowannen su al'adarsa abin da yake gaskiya ita yake bi ta yi fatawa yanzu daga baya in gaskiya ta bayyana gare shi ya canza kafin ya mutu ya dawo ga wani magana shi yasa ake san a san menene magana ta ƙarshe da malami ya faɗa kuma shi yasa malamai suke ƙoƙarin wal mansukh yana faruwa ai hukunci hmm, daga baya a canza shi kuma yakan zamanto cewar ai hukunci da hukunci mai tsanani ne daga baya a mayar a canza shi da hukunci wanda yake mai sauki kamar da a farkon musulunci idan aka zo wajen yaƙi idan kafirai sun ninka musulmi sau goma to su tsaya su kara tare da su bai halatta musulmi su ja baya ba sai idan kafirai sun ninka su sama da goma wannan tsanani ne ko ba tsanani ba ne akwai wahala a ce in kuna kuku in kuna kuku ɗari don kuna don ku fuskanci kafirai dubu to bai halatta ku ja baya ba a je a kara to daga baya Allah ya kawo sauki al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn sai aka ce to idan akwai ɗari za su yi galaba akan ɗari biyu wato in sun fi ɗari biyu ko kuma kuku ɗari ne to a nan wajen a sake lissafi a sake shawara domin sun fi ku domin wannan ba ku da wannan lamunin daga Allah amma in dai ɗari biyu ne ko kasa da haka to za ku yi galaba akan su ku tsaya to kaga wannan an canza hukunci na da mai tsanani da hukunci wanda yake ya fi sauƙi kuma akan canza hukunci daga mai sauki zuwa wanda yake mafi wahala kamar da yadda azumi ya fara an fara shi da sauki da idan mutum ya in ramadan ya shigo in ya so ya azumi in ya so in ya so ya ci abincin sa ya ciyar da miskinai kan kowace rana ya ci da miskini daya da haka ake yi to sannan sai kuma daga baya sai Allah ya zo ya ce to faman shaida minkum shahra falyasum in dai watan ya zo kawai a azumi babu zancen wancan zaɓi sai aka kyale zaɓin ga marasa ƙarfi tsofaffi da marasa lafiya wanda ba za su warke ba kaga da sauƙi ne sai aka canza hukuncin ya koma mai tsanani to wannan al'ada ce ta shari'ar musulunci ba wanda suka yi inkaranta in ba yahudawa ba yahudawa sun yi inkarin nas hmm? bayan kuma ana yi kamar yadda ake shafe shari'ar wani annabi da shari'ar wani annabi to a cikin shari'ar annabi guda ma ana canza hukunci a shafe wani hukunci da wani hukunci kamar yadda wannan hukuncin aka shafe shi da kaga sauki ne sai aka mai da shi tsanani da kawai idan ka sadu da iyalinka in dai baka yi inzali ba ba za ka yi wanka ba to amma yanzu sai aka canza wannan daga sauki ne zuwa wahala ko aka ƙara hukunci to meye hikimar tunda Allah Allah ya ce yuridullahu bikumul yusr Allah sauki yake so muku ba wahala ba to me hikimar da ana cikin sauki kuma Allah ya ƙara ya kawo ƙarin wahala akwai hikima a haka Allah aikinsa ku baya abin nan abin nan Allah madaukakin sarki ya ce afashibtum annama khalaqnakum abasa Allah babu wasa a cikin duk abin da Allah ya akwai hikima to me ce hikimar a canza daga wahala zuwa sauki daga sauki zuwa wahala bayan kuma Allah madaukakin sarki sauki yake so mana alhamdu ahsan qarul lada me na ibtila'i dan ai shine ya karin ladan eh, wannan dai abin da wannan shine eh, abin nan din da yake hikimar a ciki shine karin lada Allah madaukakin sarki ya kara mana lada domin koyaushe wahalar mutum ta karu a cikin ibada to ladansa yana karuwa wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajruki ala qadri nasabuki haka Allah ya ce haka manzo Allah ya ce ma Aisha danki gwargwadon wahalar ki ne danki gwargwadon wahalar ki hmm? yanzu alwalar da ake yi hmm, abin nan sati biyu da ya wuce sati uku da ya wuce alwalar da ake yi a cikin wannan abin nan a cikin wannan sanyin da kamar jaura ta wuce hmm, ta fa alwalar da muke yau yanzu in dai an cika alwalar fa amma ba ka je ka yi maimakon ayi a wanke hannu sau uku a wanke sau daya ya wadatar in dai ka cika alwalar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa isbagul wudu'i al makari ka cika alwala yayin da ake kin a taba ruwa to kaga ƙarin wahala shi yasa shi yasa aka samu ƙarin lada to haka dalika wannan <clears throat> ƙarin lada ne gare mu mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon da ya zamanto cewar sai mun idan mun idan mutum ya sadu da iyali sai yayi inzali tukuna ne sai idan mani ya fita daga jikinsa ne sannan zai yi wanka a a yanzu ko ma yin bai fita ba zai yi wanka din zai yi wanka kaga ƙarin ibada ce hmm? ƙarin ibada ce aka yi wa mutum da haka ƙarin lada ne ƙarin نعم آه وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول امام مالك رويته دق مال منسى نافع دق عبد الله بن عمر يا كسنچه yana cewa اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل إذن abin nan al'auran namiji ta wuce inda al'auran mace take wanka ya waje ba saboda haka kun ganin an kirga mana sahabbai kamar guda nawa kenan guda biyar dukkaninsu wannan shine matsayinsu ga umar ga Usman ga Aisha ga Zaid bin Sabit ga Abdullahi ibn Umar ga kuma ma Abu Musa al-Ash'ari to wannan ya zamanto ma kusan shine ijma'in al-khulafa'ul arba'a a cewar kamar yadda Imam Tahawi ya ce cewar idan dukkan abin da yake wajabta a mutum dukkan abin da yake wajabta a mutum bulala da shi cewa ya yi zina wato wannan shi ke wajabta wanka yanzu idan da an ce ba a wun wanka sai idan an yi inzal to kaga kenan idan mutum ba ya ba an yi inzal bane kenan mutum bai yi zina ba ba a samu abin nan saduwa ba alhali ko ba haka bane in dai an samu kamar yadda ake tambaya wajen shaidar zina shine abin nan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake madaya daga cikin wanda yazo shaidar shaida cewa shaidar zina yake ce masa kamar yanda wato guga yake fadawa cikin rijiya kuma kamar inda abin nan menene yake fada cikin kuratan duya sunan mashi yake shiga cikin kuratan du saboda haka wannan shine shine shine kinaya akan mujawazatul khitan al khitan wannan shine ainihin shine maghibul hashafa din kuma shine yake wajabta hukunce hukunce wanda suka zo a cikin shari'a a da sabanin da aka yi yanzu ya shafe yanzu babu abin nan kusan a jumhurin malamai yanzu duk kusan sun yi ijma'i akan haka sabanin da an riga an yi sabanin ne amma daga baya aka zo aka samu dinkewa bayan sabani saboda haka yanzu bai halatta mutum ya saba ba akan matsala kamar wannan yace ai ya taba ganin fatawar wanda daga cikin sahabbai yana cewa wannan ba dole ne ai wanka ba ya karanta a cikin sahih bukhari sayyidina usman ya ce idan mutum ya sadu da iyalinsa in dai bai yi inzali ba kawai ya wanke gaban sa ya alwala ai ya karanta a cikin bukhari sahih wannan yana cikin bukhari hal amma shi kansa imamul bukhari da ya kawo sai ya ce wal ghuslu ahwab yin wanka shine yafi zamantowa salaman salama to a bisa ma kuma sahihin magana yin wanka shine wajibi kamar yadda muka gani a cikin fitowar wa'annan sahabbai na. babu wudu'ul junubi idza arada an yanama aw yat'ama qabla an yaghtasil babi da yake bayani akan yin alwalar wanda yake da janaba idan yana nufin yayi bacci ko ya ci abinci ƙabla an tasil kafin yayi wanka جنابة na wato alwalar wanda yake da janaba ko mun faɗi sababin janaba in ma fitar mani wa in ma saduwa da iyali idza arada an yanam in yana son yayi bacci aw yat'am ko ya ci abu asalin ta'am abinda ake ci ne ba abinda ake sha ba amma akan faɗi abin da yake sha din ma akan kira shi ta'am abin da ake sha din ana cewa at'amahu ana cewa ta'imahu ya ta'amuhu wa man lam ya ta'amhu fa innahu minni wa fa man shariba minhu fa laysa minni wa man lam ya ta'amhu fa innahu minni inna allaha mubtaliikum bi nahar Allah zai muku jarabawa da ruwan kogi Fa faman shariba minhu wanda ya sha daga cikin wannan ruwan fa laysa minni baya tare da ni wa man lam ya ta'amhu wanda bai ci shi ba sai a ce wannan yayi goranci yayi ya zama bobawa wanda bai sha shi ba amma a larabci sai suka yi amfani da da ta'ama na ci asalin ta'am abinda ake ci ne amma ana itlaqin sa har daga abinda ake sha tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzam ya ce dangane da ruwan zamzam yace ta'amu tu'min eh, ta'amun tu'min eh, abinci ne wanda yake mai ci wato mai kosarwa hmm. abinci ne wanda yake mai kosarwa ah, to idan mutum kabla ah, an yaftasil kafin yayi wanka wato idan mutum yana da janaba sai yazo zai yi bacci in mutum ya sadu da iyalinsa yazo zai bacci wajibi ne sai yayi wanka to nan babin cewa yake yin alwala idan mutum zai bacci ya sadu da iyalinsa yana da janaba to kafin ya bacci in yayi nufin zai in yayi niyyar bacci to ya je ya alwala ko in yace zai ci abinci shi ma dai yaya zai yi kafin ya wanka an yace zai ci abinci alhali bai wanka ba ko zai sha ruwa alhali bai wanka ba da janabar a jikinsa me ya kamata yi me ya sunna wannan daga cikin abubuwa da ya kamata mutane su sani eh, musamman samari ana samari da budurwai ana gaggawar aje za a je za a je daki za a yi aure amma ba a sanin fiqhu zawaj ba a sanin menene ka'i menene sunna ta koyar yadda ake zamantakewar aure akwai abubuwa na wajibai akwai abubuwa na sunnoni to wannan suna daga cikin sunnonin da ya kamata a sani ba ka zaman to gwanin zuwa zance da gwanin tara kayan zance da tara kayan lefe amma ba ka je ka karanta adabu zafaf ba hmm? to daga cikin adabu zafaf din gashi yanzu zamu ba ku shi balash yace haddathani yahya an malik imam eh, imam malik ya ruwaito an abdullah ibn dinar daga abdullah ibn dinar an abdullah ibn umar abdullah ibn dinar ah, al-makki wannan ɗaya daga cikin malaman ah, malaman hijaz ne makka da madina cikin malaman imam malik ah, shi ya shahara da ruwayar wannan hadisin ba ya ruwaito daga daga malamin sa abdullah ibn umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam أنه قال عبد الله بن عمر يتي ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وتو ما هي بنسا يا أنبتا من زن الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة تشوى جنابة تنا سامن من الليل أي في الليل وتو ددري من تنا زوادة معنى في العرب تي wato janabar a cikin dare ne take samunsa a domin shine galibi wajen lokacin saduwa da iyali lokacin abin nan a kafa ta dauke kuma abu ne wanda yake na sutura Allah ya sutura shi don haka mutum ya nemi suturar Allah a bin tana zuwa da ma'anar fi kamar yadda kamar yadda yazo inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a idan aka kira ku zuwa ga sallah ai fi yawmil juma'a a ranar juma'a amma asalin ma'anar min libtida'il ghaya ne farawa wato tana kamar ka ce kamar ka ce sallaitu minal maghribi ilal isha na yi sallah tun daga magariba wato farin sallar daga magariba ne har zuwa isha to wannan shi ne asalin ma'anar min ibtida'ul ghaya la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawm masallacin da aka assasa shi akan tsoron Allah an fara shi tun daga ranar farko na zuwa Madina ai faruwar ginin masallacin daga ranar farko na zuwan madina ne to wannan ibtida'ul wannan ma'ana ta min din ita ce asalin ma'anarta ibtida'ul ghaya fil azmina wal amkina amma takan zo da ma'anar fi kamar yadda take a wannan riwayar fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato sayyidina umar me tambayar sa yace ya rasulullah mutun ne janaba tana samun sa yace mutun ne yace shi kansa sayyidina umar janaba tana samun sa a cikin dare yana zamantowa mai janaba a cikin dare kuma dare lokacin bacci ne yaya zai yi a wata riwayar kamar yadda zo a cikin sunan nasa'i an ce ɗansa ne ya tambaye shi abdullahi dan shi ya tambayi sayyidina umar ya tambayi babansa yaya zai yi sai baban nasa sayyidina umar sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tawabba kayi alwala waghsil dhakarak ka wanke gabanka thumma nam sannan kai baccinka nan kaga an ce tawadda waqtil wato sai kai alwala sannan zaka wanke al'aura aka si kenan go eh a wannan taqdim wa ta'khir ne ai ighsil dhakaraka wa tawadda abin da yasa a larabci waw ba ta tana hada abubuwa ne kawai guda biyu ba da tartibi tsakanin su ba da ba wannan ne na farko ba sannan wannan ne na biyu kawai da hada su tare shi ta ibn malik yake cewa fa'atif biwawin sabiqan aw musahiban muwafiqa fa'atif biwawin sabiqan aw lahi in ka zo zaka yi atafi da wawu kai atafin wanda yake ya riga da wanda yake zo baya ko wanda yake zo baya ka haɗa sanya shi tare da wanda yake ya zo baya ko wanda suke tare ma suke a cikin hukunci suka zamanto sahabban juna ne ka ce ja'a zaidun wa amrun in ka ja'a zaidun wa amrun zai iya nufin cewa zaid ne ya zo sannan amr zai iya nufin cewa Amur ne ya zo sannan zaid zai iya nufin cewa tun tare suka zo ba za ka gane ɗaya daga cikin wannan hukuncin abubuwa guda uku ba sai da karina haka wau take a lugar larabci wanda suka ce wawu tana nufin tartibi sun yi kuskure kamar yadda malaman kufa suka ce kuskure ne domin Allah madaukakin sarki yake cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya rayuwar mu ce ta duniya muna mutuwa muna rayuwa hmm? muna mutuwa sannan mu rayu sai an mutu ake rayuwa ko sai an rayu sannan a mutu ka gani inda da tartibi kamata ya ce nahya wa namut ta amma saboda wawu ba ta nufin tartibi shi yasa kawai aka ce namutu wa nahya muna rayuwa mu mutu muna mutuwa mu rayu ba yana nufin kan cewa wanda aka fara na farko shine na farkon yi ba to haka zalika a nan ma'ana dai wayannan abubuwan guda biyu za a yi su babu tartibi amma waɗansu riwayoyin sun nuna cewa akwai tartibi tawadda igsil zakaraka thumma tawadda a wata riwayar yagsil zakarahu thumma liyatawadda ya wanke gabansa sannan yayi alwala hmm? thumma nam sannan kai bacci wato kenan idan har ka sadu da iyalinka da janaba ko kuma kai mafarki da janaba to karka koma ka ci gaba da bacci karka je kai bacci ka gama abin da kake ci nan sai ka kama bacci da munshari a ka tashi ka an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me mutum zai yace ya alwala sannan yayi bacci wannan alwalar wajibi ne mutum yayi wajibi ne tun daga shi umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawabba ya alwala wal amru yaktadi alwujub umarni yazo kuwa wajibi ne dole ne sai an samu abin da ya kau da shi daga dole to me ya kau da wannan umarnin me ya kau da wannan umarnin daga cewa dole ne in babu abin da ya kau da shi wajibi ne kenan kan mutum mutum ya bacci da janaba bai alwala ba ya saba ma Allah to amma jumhurin malamai na'am me dalili me ya kau da shi daga a ah, ai ba ta ambata masa hukuma ba umarni um, yanzu yanzu umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai manzon Allah ya ce yi kaza in dai yayi umarni ai wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak da ba dan kan tsananta ma al'umma ba da na umarce su da yin aswaki amma yin aswaki ba sunna bane wajibi ne saboda me saboda bai yi umarni ba wato ma'ana da yayi umarni da ya zama wajibi to nan yayi umarni shi yasa malaman zahiriya suka ce wajibi ne na'am an samu yayi bai yi alwalar ba ɗaya daga ciki kenan waɗansu malamai sun ce abin da ya sarrafar da wannan shine akwai hadisin Aisha da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam janaba ta same shi sannan yayi bacci min gairi an ya masalma ba tare da ya shafa ruwa ba ba tare da ya wanka ba amma wannan hadisin akwai waɗansu malamai sun ce kuskure ne akai wajen riwaya rawunsa ya yi kuskure wajen riwayar saboda haka sahihir magana shine cewa akwai riwaya a cikin a cikin sahih ibn hibban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da aka tambaye shi idan mutum yana da janaba yaya zai yi yace ya tawadda'u in sha'a in yaso yayi alwala in yaso yayi alwala saboda haka kaga tunda an rataya shi da mashi'arsa wato ba wajibi bane wato ma'ana in bai alwalar ba shi yaso babu komai amma yin alwalar ya fi tun daga shi ya yi umarni da shi saboda haka umarninsa ba a zahirin ba a babinsa bane na wajabci umarni ne na sunna daga cikin abin da ya karfafa wannan umarni na sunna shine cewar idan mutum akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da Ammar ibn Yasir ya ruwaito da yake cewa salasatun la taqrabuhumul malaika mutane uku mala'iku ba sa zuwa kusa da su jifatul kafir hmm, gawar kafiri gawar kafiri mala'iku ba sa zuwa nan wajen saboda haka kaga masu zuwa jana'izar sufafa roma da jana'izar abin nan abin nan irin wannan state funeral din da ake na manya-manyan kafiran shugabannin kasashe hmm, suna zuwa waje da babu mala'iku waje da rahma da fushin Allah yake sauka bai halatta musulmi ya je irin wannan wuraren ba eh, jana'izar wato gawar kafiri mala'iku ba sa kusantar ta wal mutadammihu bil khaluq da wanda ya shafa da namijin da ya shafa za'faran za'faran nau'i ne na turaren da mata ne suke shafa shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Laina hmm? da launi yalo alama ce ta mata kanshin sama irin turaren mata ne hmm? to idan namiji ya shafa wannan mala'iku ba sa zuwa kusa da shi hmm? wallazi yanamu alal janaba da kuma wanda yake bacci yana da janaba a jikinsa mala'iku ba sa zuwa kusa da shi mala'iku ba sa zuwa kusa da shi shi yasa a wani hadisi na maimunatu binti sa'ad naga abin nan a mai sharhin wannan littafin az-zurqani yace isnadun salaba asbihi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum zai iya cin abinci kafin ya da janaba a jikinsa yace a'a ya alwala sannan ya ci abinci ce mutum zai yi bacci da janaba a jikinsa ya ce a'a yayi alwala sannan yi bacci ya ce inni akhsha an tawaffa fala yahduruhu jibril inni akhsha an yi fala fala jibril yace ina jin tsoron ya mutu a wannan halin wato da janabar a jikinsa ya mutu ya zamanto jibril bai zo ya halarci jana'izarsa ba saboda haka kaga kenan wannan duk da yake ba wajibi bane amma yana da yana da mustahabbi ne yana da karfi kan mutum yayi kuma wannan yana daga cikin illar da malamai suka ce dalilin da yake da yasa ake ake so a yi alwalar kenan cewa kar mutuwa ta zo ma mutum alhali da janaba a jikinsa wato kenan kaga yin alwalar ita alwalar ba ta dauke janaba tunda zai yi wanka in ya farka ko ko da wannan alwalar kawai in ya tashi da safe sai kawai ta masallaci abin sa a sai ya wanka sai ya wanka to amma kaga ta wannan hadisi ya nuna mana cewa wannan alwalar tana da fa'idar cewar ta sauƙaƙa masa wannan kar wannan rashin tsarkin maimakon ya tsananta ya sauƙaƙa ya to hadathun khafif hmm? hadathun khafif don haka ne mai haila ma za ta yi ita ma za ta yi bacci ta alwala mi kiyasi eh a ai kiyasi muka ce ai mun san ba aka ce ma nura kiyasi muka ce ma zama iya yin kiyasi anan eh za ta iya yi da hukuncin ɗaya ne yanzu da haila da janaba ɗaya suke ba ɗaya ba ne haila ta fi janaba tsanani ba ce ba saboda babu kiyasi tsakanin su babu kama da juna ita janaba ita janaba ba ta dawwama ko za ka iya ɗauke ta haila ko sai ta ɗauke da kanta saboda ka ta fi tsanani janaba inda janaba ana iya saduwa da iyali amma inda haila fa yanzu ka da janaba sai a ce ba za ka koma ka sadu da iyalinka ba sai ka je ka yi wanka sannan ka zama to mai tsarki sannan sai ka zo ka ce za ka sadu da iyalinka ba wanda ya ce haka saboda akwai bambanci don haka duk ma wanda ya ce zai wannan kiyasin ko zai wannan to ya zama to ya fito da hanyar bid'a in ya ce mai haila kafin ta yi bacci ta je ta yi wanka ya fito da wata sabuwar shari'a ba shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba a yi wannan shi yasa bil ijma malamai suka ce wannan hukuncin ya keɓanta da mai janaba ne ko ba wai maza ne kawai za su yi ba kar ku ga hadisin ya zo ne akan maza abin da yake akan namiji haka yake akan mace mace ma za ta yi shi yasa Sheikh Al-Albani rahmatullahi alaihi a cikin Adabuz Zafaf yake cewa daga cikin ladubban ma'aurata masu sabon aure idan sun sadu da juna da daddare kafin su yi bacci to su tashi su yi alwala sannan ya kawo wa'annan hadisan kuma wannan alwala hukuncin ta mustahabbi ce ba wajiba ba waɗansu sun ce yana daga cikin hikimar yin wannan alwala ɗin <clears throat> musamman ga namiji kan cewar yana tsare masa ƙarfin mazakutarsa domin idan ya kwanta haka da wannan daudar a jikin al'aurarsa wannan yana sanya gabo yana sanya wato tsoka da jijiyoyin gaban nasa ya zamanto suna saki suna yin rauni akwai wani tasiri a kansa wanda wannan waɗansu malamai ne suka bayyana kuma na ji har wani malamin ma yana cewa ya yi hira da waɗansu likitoci sun tabbatar masa da wannan wal ilmu inda Allah amma hikimar ko ta bayyana wato yana da kyau mutum ya bincika ya san hikimar shari'o'i da da hukunce-hukunce da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayyana mutum kai aiki da shi wanda bayyana ba kuma kai itikadin cewa wannan abin ba yadda za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi face akwai wani alkhairi babba da za a samu kuma face akwai wani sharri babba da za a kawo daga gare shi hmm? wanda ya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani bai bayyana mana ba amma muna imanin kan cewa akwai wannan alkhairin kuma akwai sharrin da ake nema a wato ai mana maganin sa don haka kai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kai imani da umarninsa kai riko da sunnarsa zaka samu alkhairi in ka san hikimar wannan hikimar sai ta da ƙara maka kaimi wajen yin abin da wajen yin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko baka san hikimar hikimar ba sai ka tsaya akan babin imaninka da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da sa ga al'umma wato har waɗansu suna cewa yana daga cikin abin nan cewar rashin wato rashin daga waɗansu suna cewa daga cikin hikimar shi cewa rashin yin alwala ɗin da da wanke gaba ɗin zai iya kawo wani abu wanda yake zai iya sanya shi ya cuci al'auran mutum wato zai iya abin nan zai sanya waɗansu ƙwari ko waɗansu tsutsotsi ko waɗansu ƙwayoyin cuta wannan abin ya zama to kamar magnatisu da zai janyo su jikin mutum har ya iya cutarsa ala ayi halin wayannan abubuwa duk ba wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba ma kore kan cewa akwai a a bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana zai mana maganin duk wayannan abubuwa sawa'un wanda muka sani da wanda ilimin mu ya bayyana mana da wanda ma bamu sani ba wannan dangame da bacci kenan amma dangame da da shan ruwa ko cin abinci nan kaga tarjamar ya nuna cewa wajen cin abinci ma da yin wanka da, da wajen cin abinci shi ma alwalar za a yi ko in mutum zai haka yace ka idza arada an yanama aw yata'am in yana son ya bacci ko ya ci abinci kuma haka zalika wani hadisin da yazo a cikin sahih muslim na Aisha radiyallahu anha cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama aw ya'kula aw yashrab wa huwa junub tawadda wudu'ahu lis-salah cewa nufi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana so ya yi bacci ko ya ci abinci ko ya sha ruwa alhali yana da janaba sai alwala irin alwalarsa ta yin sallah to amma a wata riwayar sai Aisha ta bambanta ta ce idan zai yi bacci ne yake yin alwala amma yana so ya ci abinci ko ya sha ruwa sai ya wanke hannunsa in yana so ya ci abinci ko ya sha ruwa sai ya wanke hannunsa kawai ba alwala yake ba saboda haka aka ce ma'anar yin alwalar wajen cin abinci shine wanke hannu dan haka imam malik yake cewa yin alwala din ga bacci ne kawai amma wajen cin abinci mutum ya wanke hannayensa kawai ba sai yayi alwala ba wanda yake wannan shine wazihi shi ya kamata a ɗauki almufassar ala almujmal kamar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ne Allah da mala'iku suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma salatin Allah irin salatin mala'iku ne daban suke amma duk aka ce suna salati to haka zalika aka ce dukkanin sawa'un bacci za ka yi ko ci ka yi ko sha za ka yi kai alwala alwalar bacci daban alwalar ci da sha daban alwalar ci da sha shine wanke hannu alwalar bacci ko irin alwalar yin sallah wannan akan sa Imam Malik yake kuma wannan shine yafi dacewa da riwayar da haka idan mutum zai ci abinci ko zai sha ruwa alhayi da janaba a jikinsa kawai ya wanke hannunsa ba sai yayi alwala ba sannan ita wannan alwala ita wannan alwala alwala ce irin ta sallah ba alwala ce kawai ta kuskura baki a alwala ce irin alwalar sallah to alwala ce irin ta sallah idan kai in ta ya za ka yi ka gama alwalar ka tsab sai ka ji kuma kafin ka fita daga banɗaki daki ya kamata ka ya kamata ka kama ruwa sai ka kama ruwa to ya za ka yi eh sai a jaddada ko eh na'am ba ta ibada bace alwalar ba ta ko dai ba ta sallah bace ta ibada ce amma dai ka ce ba ta sallah bace ita ake ce makin lemun fara eh, ba ta cutarwa ba ta abin wato ba ta hana sallah ba kuma ta sa a yi sallah ba ta karewa duk irin abin da kai ba za ta kare ba abin da kai yake karya ta sai sababinta sababinta ne yake karya ta sababinta shine janaba in ka sake wata janabar fi kare eh shi ne na'am da wannan ah, alwalan amma yadda aka yi sanyin kwana to ayya mutum ya dore ya yi alwalan eh. sai kuma ba zai iya yi wa kan janaba ba idan ya yi taimama bai isa ba eh idan kwarai da gaske idan zai iya yin taimama saboda kwarai da gaske idan zai yi alwalar kaga ya samu sunna amma in yazo ya to ba zai iya wankan janaba ba saboda wankan janaba yana buƙatar ya wanke jikinsa gaba ɗaya da ruwa kuma ruwan babu na ɗumi eh, ruwan sanyi ne hmm, ga abin nan ga sanyi abin nan mukumukun sanyi eh, saboda haka yana yana gudun cewa in yayi wankan nan mura za ta kama shi ko ciwon kai ko zazzabi hmm, to a lokacin ko kuma in yace zai je ya dafa ruwan kafin ya dafa ruwan rana ta fito lokacin sallah ya fita sai ya taimama wannan duk sababi ne wanda yake ke halatta a taimama sai ya taimama amma in ya taimama in gari ya waye sai ya je ya wanka ba zai ce tunda ya taimama ai shikenan ba kuma na'am shi yasa suke cewa menene wannan alwalar idan su ilta wudu'an laysa yanquduhu illa al-jima'i eh qulta wudu'ul junubi lin-nawmi su ilta wudu'an laysa yanquduhu illa al-jima'i wudu' al-junubi lil in aka tambaye ka wace alwala ce da ba abin da yake warware ta sai jima'i sai ka ce ita ce alwalar mai janaba in yazo zai yi bacci wannan ita ce yana daga cikin kaci al-ghazul fuqaha kaci kaci fuqaha eh wannan akwai khilaf tsakanin malamai amma arrajih shine cewa idan kana jin tsoron cewar kafin kai wanka eh, kafin kai wanka rana ta fito lokacin sallah ya fita to sai kai taimama dan kai ka riski ka samu lokacin yin taimama dan riskan lokacin daga cikin sabubban yin taimama kamar yadda yake wajen min na malamai shine mazhabar malikiya kuma wanda yake shine rajihi na'am a rasa lokaci ba rasa jam'i ba rasa lokaci rasa jam'i in an ka rasa jam'in ai ai zaka iya samun wani jam'in ka iya samun wani jam'in na'am eh bar sauran hadisi sauran asar guda biyu wannan maimaita ne bar mu karasa wannan na'am كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وجوهه للصلاة Imam Malik ya rawaito daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa ibn Zubair dan dan Aisha kenan dan yatta an Aisha daga Aisha gogwansa zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat taqul ta kasance tana cewa idza asaba ahadukumul mar'a idan ɗayan ku ya sadu da mace thumma arada an yanam sannan yayi nufin yayi bacci qabla an yaghtasil tun kafin yayi wanka fala yanam hatta yatawadda wudu'ahu a salat to kada ya bacci har sai yayi alwala irin alwalarsa ta sallah wato alwalar ba ta luga ba domin alwala a luga shine mutum ya tsaftace jikinsa to ba ana nufin ya tsaftace jikinsa ba a'a yayi alwala irin dai wannan alwalar ta yin sallah kamar zai yi sallah haka zai yi alwalarsa wanda wannan ya nuna cewa kenan kaga ya halatta mutum yayi bacci tare da janaba a jikinsa amma yayi wanka ba lalle ne daga ka samu janaba sai ka yi wanka ba sannan za ka yi bacci za iya yin bacci ba kai janaba ba ai ba za iya yin bacci ba kai wanka ba na'am كان Malik أراد daga Nafi daga Abdullahi ibn Umar cewa ya kana idza arada an yanama aw yat'am ya kasance in yana sanye bacci ko ya ci ko ya sa wani abu a bakin sa wa huwa junubun alhali yana da janaba ghasala wajhahu sai ya wanke fuskarsa wa yadayhi ila almirfaqain da hannuwansa zuwa ga gwiwa wa masaha bi ra'sihi ya shafar kai thumma ta'ima sannan ya sa abin da zai sa a baki aw nama ko ya baccin sa wato shi hatta kaga yana yin alwala amma bai ambaci wanke kafa ba wato ba cikakkiyar alwala ba wannan fahimtar ibnu umar kenan baya cika yin alwalar kama wani ya saba ma zahirin sunna don haka malamai ba su yi aiki da maganar da wannan aiki na abdullahi ibn umar ba ana nan akan hadisin da shi abdullahi ibn umar din ya ruwaito daga mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi alwala kuma alwalar aisha hadisin aisha ya bayyana shi da cewa alwala ce irin alwalar yin sallah wadda ta hada tun daga wanke hannuwa har zuwa ga wanke kafafu haka mutum zai yi ba irin fi'ili na Abdullahi ibn Umar ba sai dai Imam Malik ya ɗauka daga fi'ilin Abdullahi ibn Umar kan cewar yin wannan wanke waɗannan gabobi kamar yadda za a yi su in za a yi bacci haka za a yi su idan za a ci abinci amma kamar yadda ra'ayin sa yake a cikin mudawwana in za a ci abinci ya wadatar kawai ka wanke hannu kamar yadda muka ce hadisin Aisha radiyallahu anha ya nuna in abinci za ka ci alhali da janaba a jikinka ba sai ka yi alwala ba kawai ka wanke hannu amma idan ka alwalar yin alwalar ya fi kamala domin albarkar da ke cikin yin alwalar ta sauƙaƙe wato a kari da ke tare da mutum wallahu ta'ala alam na'am za a iya yin adkarun nom da wannan alwalar ai ko babu ita ma za a iya yin adkarun nom amma ba za ta amma ba za ta halatta ai tilawa ba ba zai yi tilawa da ita ba tilawar alkur'ani amma babu laifi mutum ya karanta kamar ayoyin mu'awwidat da irin su amanar rasul da ayatul kursi eh, akwai sabani wajen zai iya karatun suratul sajda da suratul mulk kamar yadda ke yana daga cikin suron da ake karantawa na sunna as-sahih mutum ba zai karanta waɗannan ba inda janaba a jikinsa bisa kaulin cewa ba a karanta alkur'ani inda janaba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake tsare shi daga karatun alqur'ani illa janaba to don haka mutum ba zai karanta suratul sajda da suratul mulk ba aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi amma yanda al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajen karatun waɗannan shine cewa idan ta ce in ya shigo wajen ta kafin ya bacci sai yayi sallah raka'a hudu sannan ya karanta waɗannan surori abin sai yayi sallah ta ce yana yin sallah raka'a hudu sannan ta ce yana karanta waɗannan surori eh, to a zahiri yawanci wannan karatu din yana kasancewa kafin ya zo ya kwanta akan gado ne mm. kafin ya zo ya kwanta akan gado la'alla akibin bayan wato bayan yin wannan sallah raka'a hudu sai ya karanta waɗannan surori amma idan ya zama da janaba a jikinsa baya karanta waɗannan surori ba kamata a ce kafin ya kwanta kafin ya cuɗanya da janaba ya karanta su amma ya riga ya cuɗanya da janaba alwalar da zai ba za ta halatta masa karatun alkur'ani ba dan ita wannan alwalar dan ai bacci ne kawai Eh, don yin bacci ne kawai ba don yin wata ba don sauƙaƙi ba don wato halatta yin sallah ko karatun alkur'ani ba na alaikum salam game da dai wannan alodar malam misali ba ita wannan alodar ba alodar wacce alaikum salam da wasallam ya sunna ta ta bacci idan mutum zai yi bacci adatan ya yi alola to malam bayan ya yi alola na ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya farka ya yi wannan la'ila ta illallah wa la sharika la da sauran alkar da Allah sallallahu ne bayan ya ce da addu'a da ya roƙa Allah su wani wataala ya karɓa to malam sai ya zama ya farka kuma sai ya farka da janaba kuma malam ya ce mala'ika jibra'il baya a mala'iku ba sa kusantar mutane janaba malam ya za ta kasance sai ya haƙura ya koma shi shikenan ko kuma dai sai ya addu'a da za a shi Allah a ta'ala ai janaba ba za ta hana shi ya addu'ar ba zai yi addu'ar kuma kasancewar mala'iku ba sa matsuwa kusa da shi Eh, <clears throat> abin nan akwai albarka mala'iku suka santo da mutum saboda ko don su ce amin ga addu'arsa eh, shi yasa din ake so ya alwalar kama idan bai alwalar ba wannan ba zai hana shi addu'ar ba kuma sannan wato ba wai wata alwala ce ta musamman ake dan kwanciya ba a'a so ake dai a kwanta ana da alwalar dan haka idan kai sallar isha alwalar ka bata kare ba in ka zo za ka kwanta ba za ka ba wai sai ka sake jaddada alwala bane eh, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne a cikin kamar da zo a hadisin bara idan ɗayan ku ya zo ya kwanta ya sanya ya kwanta a gefen damansa kuma alhali yana da alwala sannan ya ce ya karanta wannan addu'ar Allahumma aslamtu nafsi ilayka zuwa karshen ta in ya mutu a wannan dare zai mutu akan fitra wato zai mutu akan addini mai kake amma idan ya zama to janaba kuma ta same shi din in ya farka in ya farka da janabar a jikinsa yi wannan addu'ar kafin ya je ya wannan alwalar hmm? ya wannan addu'ar tukuna a tunda ita wannan addu'ar addu'ar farkawa daga bacci ce addu'ar razana wato ka motsa ba lokacin tashin ka bane kawai kai firgigid ka tashi daga bacci eh? ita ce wannan addu'ar aka ce duk mutumin da yake ya razana ya firgigid ya tashi daga bacci to ya wannan addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar allahumma ighfirli eh? sannan kuma ya roki abin da Allah sannan ya roki Allah abin da yake so to sannan daga baya kuma ya iya kuma tashi abin da zai yi in ya tashi dan abin da ma aka ce kenan a cikin hadisi idan yayi idan yayi addu'a Allah zai karba addu'arsa in ya tashi yayi alwala yayi sallah Allah zai karbi sallarsa kaga kenan ana yin wannan addu'ar kafin ma mutum ya tashi daga makwancin nasa kana kwance akan gadon ka to masu ambaton Allah suna wato a cikin kowane hali hatta a halin kwance akan gadon ma suna ambaton Allah haka ake so na'am نعم ɗin wannan wato wajen mafarki ana aiki da hadisin inna malma minal alma ba wai kawai dan mutum ya mafarkin a ah, saduwa da mace shikenan janaba ya zamanto ya zamanto yana da janaba ba a'a sai idan tukuna a ya ya ji fitar mani ko kuma ya farka ya ga wato danshin ya ga danshin mani din a jikin tufarsa ko alamunsa a jikin tufarsa amma idan ba abin da ya fita daga jikinsa ba abin da zai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim ita tambaye shi cewa idan mace ta ga irin abin da namiji yake gani a mafarki wato taimafarkin mafarkin jima'i kamar yadda maza suke yi za ta yi wanka sai ce idara ra'atil ma in ta garwa wato in ta fitar da mani sai idan tukuna wani abu ya fita daga jikinta to haka zalika shi ma namiji na wanne ne suhnun eh suhnun ibn sa'id suhnun almajirin ibn al-qasim ne shine wanda ya yada mazhabar imam malik a afirka afirka in kaji ana cewa afirka da ana nufin can tunisia da libya da algeria su ne afirka a asalin tarihi to shi ne yaɗa mazhabar imam malik anan dan tunisiya ne dan kairawan shi ya zai zauna tare da ibn al-qasim ya masa tambayoyi kan ra'ayoyin imam malik kan matsala daban-daban tun daga ya fara masa tun daga tsarki har zuwa ƙarshen hukunce-hukuncen shari'a na hukunce-hukuncen 'yan tabayi da sauransu to ya tara ta a cikin littafin da ya kira ta almudawwana kuma ita ce ake ganin ita ce wato ginshike na farko na ra'ayoyin mazhabar imam malik saboda sun faɗi ra'ayoyin imam malik kamar yadda ɗalibinsa ibn al wanda shi kansa malami ne faƙihi shi kansa ya isa ya ijtihadi shine yake shine yake faɗa cewa ga ra'ayin Imam Malik kuma wanda ya tambayar shi kansa malami ne da ya isa ya ijtihadi saura ka an tace ta da ra'ayin malamai jigogi wato manya-manyan malamai bajiman malamai guda uku Malik Ibn al-Qasim sunun shi yasa take da muhimmanci kwarai da gaske a matabar Imam Malik tassa <coughs> bai yi inzali ba sannan sai ya wanka sannan sai bayan ya yi wankan sannan mani ya fito to wannan mani na wancan saduwa din ne ba zai sake wankan ba a bisa kaulin ta'ifa na malamai wanda yake kuma shine murajja saboda ya riga sababin <clears throat> ya riga yayi saboda sababin wannan fitar maniyin ba na wani sabuwan sha'awa bace na waccan sha'awar ce shine yanzu ya zo ya fita saboda haka wankan da yayi sakamakon wannan sha'awar da yayi ta jima'i ba zai sake yin sa ba tunda ba wani sabon jima'i ne yayi ba na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا فيما اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا يا عليم يا حكيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا